a filin gungun jama'a mai suna pamaral na unguwar nene gungu a gunduma ta biyar ta da'irar yamai ga mace umaru rike da tiyo yana ban ruwa cikin lambunsa inda aka shuka zogale shu da dai sauran danyun kaya ga umaru ya bayyana cewa ya ci amfanin wannan aiki sosai da yake yi yau kusan shekaru biyu kenan alherin da muke samu ciki na da yawa sosai muna samun shu muna samun yar maka sauran noman da muke yi muna samun alheri wani lokaci muna kai kasuwa kuma muna saida a cikin fadama suna zuwa saye sosai karatu tun yara abincin gida tufafi kai har da zuwa likita komai idan ya zo ina kokarin magance shi ana samun alheri sosai wannan fili pamaral mai faɗin akalla eka biyu an mika shi ne ga gungun jama'a mai mambobi goma sha hudu matasa zalla wannan kuwa a cikin tsarin aiwatar da projen 3 e don inganta yanayin rayuwa da na tattalin arzikin al'umma da kuma samar da aikin yi ga matasan wannan waje hassan sunna masanin ayyukan gona a kungiya mai zaman kanta ter solidali ya yi bayani kan dalilin zaɓin noman ɗanyun kaya a wannan fili. Eh, Noman gandari ne kuma noma ne da ake bukata sosai kafin a noma sai an yi nazari na yiwuwar aikin waɗanne kayayyaki ne aka fi ci a gida sannan waɗanne kayayyaki ne al'umma suka fi so wannan ne ya kai mu ga zaɓin abubuwan da muke noma a wannan wuri. A nan ana baiwa shuka ruwa ne kai tsaye daga kogin isa ta hanyar amfani da hasken rana wani tsari da ke baiwa masu lambu damar yin aiki in ji a tahiru idi mai kula da wannan fanni. Wani tsari ne na amalan yanki da aka kafa domin kiyayewa da kuma kaucewa satar allunan sola alluna ana haɗa su ne kan amalanke da ake naɗewa da murice kuma aje da amalanken gida famfo mai ƙarfi ne da ke janyo ruwa sosai daga isa da ke ba da mita cuba hudu cikin awa shine masu garaki suke amfani da shi domin ban ruwa tsari ba a buƙatar man fetur ko canza bakin mai babu ƙara kenan suna iya su yi aikin hankali kwance famfo yana aiki da ƙarfin wuta dubu da ɗari biyu dangane da sauye yana iya yi ƙasa ko ya hau amma matsakaicin karfin da yake iya rikewa shine dubu da magabatan projet 3a e na yabawa sosai da amfanin da ake samu a wannan fili kuma ana ɗaukar matakai don ganin an ci gaba da ayyuka a filin ko bayan projen da zai kawo ƙarshen sa a wannan shekara.